الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya kamu wannan rana muna nan dai a suratul an'am a inda za mu tashi akan aya ta arba'in da 40 da daidai aya ta daidai suratul an'am بسم الله بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. قل لا maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka ta hamsin suratu al'an'am ya kira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa wa kafirai wannan maganar kamar haka domin kafirai suka yi wa manzan Allah sallallahu tambayoyi na ta'annuti su tambayi manzan Allah abin da bai da iko a kansa su ce ya maida musu dutsen safa da marwa ya zamanto gold in suna so su yi imani in annabi yana so ya yi imani kenan suna so dutsen safa a lokacin da na marwa manya-manyan duwatsu ne ya mai da so ya convertin nasu su gold to gold zinari ko su ce su nuna wani abu yana so annabi ya mai da musu shi kuɗi da kuma tambayoyin abin da manzo Allah bai da iko a kansu al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala a ƙulka ce musu ya Muhammad la a lakum ni annabi Muhammad sallallam ba zan taɓa ce muku cewa taskokin Allah indi khaza'inullah ni taskokin Allah ba sa hannuna taskokin Allah da dukiyan Allah ba sa hannuna ballantana ku roƙe ni ku ce ummuku kaza ummai da muku nan ya zamo kuɗi ummai da can ya zamanto kuɗi ni taskokin Allah ba a hannuna suke ba sannan wala a'lamul gaiba ni annabi Muhammadu dinnan ban san gaibi ba ban san abin da ke ɓoye ba ban san abin da zai faru gobe ba ko an jima ko jibi ka gani ka faɗa musu kai baka sani ba wala aqulu lakum inni malakun hakan kuma zan e ni bazan iya wala aqulu lakum ni bazan iya ce muku ni mala'ika bane ku ce wai un hau sama un je un ka littafi in sauko da littafi a'a in yi kaza in yi kaza in yi kaza ni ba mala'ika bane da zan iya tashi in shiga sama ba zan iya shiga sama fa don ni ba mala'ika bane ban da fika-fiki ku ce wai in hau sama in kawo muku wani littafin naku special ban da wannan alqur'ani ni ba mala'ika bane ni nawa kawai in attabi'u illa ma yuha ilayya ni nawa kawai ban bin komai ban da fawa ban da komai face un bi abinda Allah ya mun wahayinsa kawai scope dina kenan abinda Allah ya ce je ka faɗa mutane gashi na sako iya stand dina kenan annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk waɗansu demands mu kamana kaza kamana kuɗi shiga sama ka sauko mana da namu littafin a'a a ka, me kaza me kaza ku tambaye ni tambayoyi na gaibi na wanda ba wanda ya san su sai Allah ni wannan ba nawa bane ni nawa kawai sakon da Allah ya bani in yi delivering din shi un kawo muku shi kawai wannan shine matsayina kawai Yauwa saboda haka qul hal yastawi Allah ce ka ce musu hal yastawi al'ama wal basiru shin makaho shine kafiri wanda ya ɓace mara tunani mara hankali wanda ya ɓace wa ayoyin Allah zai daidai da wal basiru wato mai gani mumini taqi salihi wanda ya amsa kiran Allah ya bi sunnan manzo Allah za su yi daidai muminin da yake gani cikin haske da kafirin da yake cikin duhu a makance za su yi daidai hankalinsu da tunaninsu duk baya daidai mumini mai hankali ba zai yi wa manzo Allah waɗannan tambayoyin ba ya ce tashi ka hausa maka kama namu littafi tashi sai dai ɓatacce mara basira in ji Allah makaho makantacce na zuciya makanta irin ta zuciya don fa innaha la ta'amal la ta'amal absar walakin ta'amal kulubun latifi fi sudur Allah ce afala ta tafakkarun ba kwa tunani ne ku ba kwa tunani mumin yana daidai da kafiri ba sa daidai mai tauhidi yana daidai da mai shirka ba sa daidai dan bid'a yana daidai da dan sunna ba sa daidai shiryayye yana daidai da batacce ba sa daidai inji Allah subhanahu wataala Allah ce ku je ku yi ta tunani akan wannan ina fata an gane ko wannan shine su kullun zaka ji su kafirai yanda suke auna kansu kawai mutumin da ya dace a aiko musu ko a bashi annabci nan shine mai kuɗi kullu su yan material ne kawai material material ai ya kamata annabci ma Allah ya zabo mai hali mai kuɗi mai dukiya ta ya za a yi a zabo talaka a zabo talaka a bashi su suna ganin bayyuwa so suna challenging ma wannan qur'anin ma ga irin maganganun da Allah a ƙur'ani kaɗan ya kawo su a kamar yadda za mu zo mu bayyana nan gaba ayan tana gaba to amma su kullum yan dukiya ne yan dukiya ne yan dukiya Allah maɗaukakin sarki ce wallahi da ba don kan musulmai su koma kafurci ba da ba don kar musulmai su koma kafurci ba da duk abin da zan ba wa kafuri a duniyan nan zan ba shi in gold Eh, walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani buyutihim suqufan min fidda daya kenan wa ma'arija alaiha yazharun wa buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah ce da ba don kar musulmai su ridda ba su ga kaman kafiran ne akan gaskiya Allah ya ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda wallahi da mun sanya makafirai gidajen su ma silin din gidansu cikin gidajen su ma kawai Allah ce da zamu ba su na azurfa ne na silva ba irin wannan POP ah, ko wai wani eh, eh, menene irin sabon silin din nan da ake na roba eh irin wannan ko na kwalin na Allah ce da na zina da na abin nan na azurfa zan ba su duk gidajensu silin din da na azurfa zan ba su inji Allah wa ma'arija da abubuwa liftan da za ta rika daukan su gaba daya wanda alaiha yazharun liftan da za ta rika daukan su ma gaba daya da na silva zan ba su wali buyutihim abwaban kofofin gidansu gaba daya inji Allah subhanahu wataala da gaba daya na silva zan musu wasururan gadajen da suke kwana a kai ma gaba ɗaya da na silva ne wanda alaiha un inda ma za su zo su ɗan zauna kujeru su ɗan gida komai da zan basu zan basu na silva ne wa zukhrufan da kayan ƙawa da na zinari komai in gold and silver zai rika basu in ji Allah kafirai da su zan kawai zan ba ma wannan amma musulmi in yaga shi yana dan cin kwakwa yana dan fama da talauci in yaga kafirai yanda suke wata yawa komai nasu in gold and silver da zinari da azurfa Allah ce wata ila shedan ya fisge wani ya nuna musu wadancan ne fa akan gaskiya fa wadancan ne akan gaskiya ta ya za a yi kafiri Allah ya masa ni'ima irin wannan ai makin Allah da Allah ba zai masa ba ku da kuke shan wahalan nan ku ne fa ba kwa kan daidai to Allah ce da ba don karshe ɗan ya fisgi musulmi ba gaba ɗaya su koma kafirci wallahi da dukkan abin da zan ba wa kafiri zan ba shi ne a zinari da gold da da da silver domin me Allah ce domin in kullu zalika duk waɗannan abubuwa tarkacen da zan ba ma kafiri mata'ul hayati duniya ne ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya na ɗan lokaci kaɗan amma wal akhiratu inda rabbika gidan lahira kuma da yake wajen ubangijin ubangijinka shine aljanna lil muttaqina shine na masu tsoron Allah sai wani ya ga kawai kamar ba zai je lahiran ba gawa gara a bashi a duniyan ya ci kawai haka zaka ji wani zai faɗa to shi yasa manzo Allah sallallahu ce yake ce mana kullum ad-dunya jannatul kafir duniya ita ce aljannan kafiri wasu wasijinul mu'min nan ne kurkukun mumini mumini kare expecting zai ji daɗi a duniyan nan kare ya expecting amma kafiri zaka ga yana watayawa yana da fankama fankaman motoci gidaje wajen business kudade daloli da makamantansu Allah ce dama aljannansu ne nan duniya aljannansu ne nan duniya duk abinda suka ci da dalolin nan fa komai dadin shi za su yi kashin shi a shadda ne kuma za su yi fitsarin shi to ku kuma mumunai ku dauki kanku a nan duniyan shine menene kuna cikin prison ne ka je dan prison kaga yana da yana da yanci yayi walwala rigan dan prison iri ɗaya ne sai abinda yan prison sai abinda prison ta bashi zai sa wani mai zane zane da number aljihu waɗansu kaga da bulu ina jin su ma suna nan da rank ne daban-daban kaje kaje prison ka gani yau dan prison zai ce ka ina sha'awan kifi a kawon gashashen kifi ko farfesun abin nan kayan ciki ina bai da wannan zai iya cewa bari in je in walwala wato duk inda iya inda prison din yake fence din shi nan ne iyakokin da aka iyakance masa baya tsallakewa ya wuce abincin da ake kawo masa shine wanda prison ta halatta masa ta yadda ya ci to kai ma musulmi duk inda ka zaga akwai boundaries na Allah suna zagaye da kai ba a yadda ka tsallake nan ba duk abincin da zaka ci kai ma an yi restricting ɗinka sai wanda Allah ya halatta maka duk tufafin da zaka sa kai ma Allah ya restricting ɗinka sai irin tufan da Allah maɗaukakin sarki yake so kada ya ja ƙasa kada ya wuce idon sawu kada ya zamanto na alfahari kada ya zamanto iri na kaza to amma idan aka je lahira fa Allah ya ce adduni can kuma jannatul mu'min aljannan mumini ne babu wani abu haram a aljanna babu wani abu haram a aljanna su kuma sai ya zamanto prison ɗinsu a cikin wutan jahannama ne so kar musulmi ya ruɗu ya ga kafiri yana walwala yana watayawa yana wani jin daɗi da na shirme ya dulmu ya cikin saba wa Allah subhanahu wata'ala musulmi ya rika cewa kai waɗannan suna morewa gaskiya ni ma life inna ya kamata da ni za a yi su nasu iya nan ne nasu iya ne ya kare kenan Allah ubangiji ya rufa mana asiri shi yasa idan aka je kobe kiyama aka tsaye da su a wutan jahannama ga su ga wutan jahannama sai Allah ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haq wa bima kuntum tafsukun dan suka je suna sa rai za su shiga aljanna ci a'a kun gama cin dadin ku da watayawanku ku da holewanku da jin dadin ku a duniya can kun gama da shi kun cinye yau tujzauna azabal huni azaba na kaskanci na wulakanci ne sakamakon ku a yau bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq sakamakon girman kai wa ayoyin Allah da umurnin Allah da umurnin manzansa da kuka yi a duniya bighairi alhaqi ba tare da haƙƙi ba wa bima kuntum tafsukun da irin fasikanci da barna da holewa da sharholiya da kuka yi ta yi a duniya duk kun gama cinye su a can sun kare nan azaba ne kawai ina fata an gane Allah ubangi ya sa mu dace ya rufa mana asiri sai aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa anzir bihi ya Muhammad kai gargadi bihi ai bi hadhal qur'an kai gargadi da wannan alqur'anin da na saukar maka da shi ya Muhammad suwa zaka yo gargadi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wadda suke tsoron gamuwa da ubangijin su gobe kiyama ka je ka musu wa'azi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ai da mai tsoron gamuwa ga Allah shine ai wa'azi ke amfanan sa amma wanda ba ruwan shi ka bar shi ka kyale shi na'am an yuhsharu ila rabbi wanda suke tsoron ata da su gamuwa gamuwan su da ubangijin su gobe kiyama domin sun san laysa lahum min dunihi waliyun sun san babu wani wanda zai jibinci al'amuransu banda Allah subhanahu wataala to irin su ne alkur'ani yake amfana dama in ka buɗe ƙur'ani kana wa'azi kana da'awa kana karanta shi dama da mutum biyu kake yi da wanda yake imani da ƙur'ani da wanda yake tsoron Allah da wanda baya imani da ƙur'ani baya tsoron Allah shi mai imani da tsoron Allah sai ƙur'ani ya amfane shi shi mara imanin sai ƙur'ani ya to bai amfana da shi wala shafi'un sun san ba mai ceton su a gobe kiyama to ka musu wa'azi la'allahum yattaqun domin su ƙara tsoron Allah din subhanahu wata'ala ina fata an gane wannan na'am kai gargadi da alqur'anin nan mai tsoron Allah da gamuwa da Allah wanda ya san ba mai jibintan al'amuransa gobe kiyama sai Allah ɗin, ba mai ceton shi sai Allah to su sune alqur'ani yake amfana sai aya ta gaba ita kuma eh, kafirai suka haɗa gangami suka hada waɗansu tawaga suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi listin ɗin waɗansu mutane suka ƙirga sunayensu irin su abdullahi bin mas'ud irin su abin nasu su abubakar siddiq irin su ali irin su waɗansu sahabai dai suka nuna haka suka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna gaskiya manyan shawa kenan suka nuna cewa su suna sha'awan musulunta ɗin suna son musulunci suna son kusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma problem din su waɗannan ƴan talakawa talakawa din nan da suke tare da manzon Allah su a ganin su ba za su iya shigowa musulunci nan su rika hada kafada da su ba <clears throat> eh ko su rika zama da su majalisi daya eh a ce mu zo sallah a sallaci a ce bilal ya hada kafada da mu ya muhammad bilal ya haɗa kafaɗa da mu ya ɗauko ƙafan shi ya manna da tamu irin su abdullahi bin mas'ud suka yi listi waɗansu talakawa suka ce ya rasulallahi gaskiya mu ga condition in waɗannan za ka riƙa su daga inda muke zama su zamanto su suna can eh, second abin eh, can abin nan ba high class ba yawwa mu za mu rika zama da kai za mu musulunta amma gaskiya ka sallame su waɗannan a sallame su kawai sallame su domin da a nothing ba sa wani a musuluncin talakawa ga sunan mamalan komai babu eh kalli rigunansu kalli jikinsu kalli kaza kalli kaza ya rasulullah eh mu a yi rikrutin namu kai mu zamanto a madadin waɗancan waɗancan a sallame su kawai amma gaskiya mu ba za mu iya muna zaune a waje waɗannan suna cuɗanyuwa da mu ba ba zai yiwu ba kama ka san the difference is clear ya muhammad gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ce kai muhammad wala ta turidin ladina ya du'una rabbahun bil gadati wal ashi yuriduna wajahu kada ka kuskura ka kori waɗannan sahaban naka wanda suke bauta wa Allah ya du'una rabbahun suna bauta wa Allahnsu bilgadati wal ashi safe da yamma dare da rana kullun cikin bauta wa Allah suke kuma yuriduna wajahu with sincerity don neman yardan Allah suke ba don su yi pleasing dan adam ba ba don show of korea ba suna yi with all sincerity suna neman aljannan Allah suna neman yardan Allah kada ka kuskura ka kori waɗannan mutanen daga jikinka sam ma alayka min hisabihim min shay hisabin su baya wuyanka wa ma min hisabika alaihim min shay su ma hisabinka baya wuyansu kowa is on his own ba za mu tambaye ka su ba gobe kiyama su ma ba za mu tambaye ka kai mu ce wai za mu abin nan hisabinka da menen in ka baya wuyansu haka nan ma naka nasu baya wuyanka kawai kowa ya ci gaba da fafata wajen neman rahaman Allah da aljannan Allah kawai in kuma ka kuskura ka kore su fatatrudahum in ka kuskura ka kore su har ka ji huduban waɗannan kafiran masu nuna discrimination bambanci ko masu nuna abin a seniority ko masu nuna irin abin nan tabakiya Tabaqiya waɗannan 'yan first class ne waɗancan 'yan domestic ne waɗancan 'yan kaza ne inda ba abin nan in ka kuskura ka bi huduban waɗannan kafiran fatatrudahum har ka kuskura ka kore su to ina tabbatar maka fatakuna minaz zalimin ya muhammad zaka kasance cikin wanda suka zalunci kansu zaka zalunci kanka zaka zalunci kanka baka kyautawa kanka ba yau in za su shiga su musulunta su kama ibadan su kawai kowa ya je yayin nashi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kowa ya rika rige rige wajen shiga aljanna din wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wasabiquna sabiquna ulaikal kowa ya bazama na mana yayi ta competition yayi ta rige rige wajen shiga aljanna me yasa shiga aljanna sai a ce wai ba za mu shige ta sai an kori waɗannan me suka tare ma harkan su daban naka daban kowa ya shiga ya bazama ya kama aikin sa kawai yanda kowa yake kama sana'an shi na rayuwa me na sa musu ido to kullum suna auna cewa ai wanda Allah yake so sai mai kuɗi da mai mulki يا محمد كذا ككسكرك بهدو بانسو نعم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وهؤلاء الله عليهم من بيننا أليس الله ce wa kadhalika haka nan ne yanda kuka ji suke sukan mumunai to haka fatanna ba'dahum bi ba'din muka fitini muka jarrabi shashinsu da shashinsu menene jarraba inji Allah sai muka sa su waɗannan mumunan su suka talakawan da wanda ake ganin su ba komai ba su suka amsa addini suka karbi imani su kuma suna ganin su ne masu dukiya da masu mulki to ya kamata a ce musuluncin ma masu mulki ne da masu abin eh, masu dukiya ne aka ba wa musulunci ba wai talaka ba kullum suna auna cewa mai mai kudi da mai eh, mulki da sarauta su ne a komai ma hatta ma in Allah zai aiko manzon ma su ne kawai to Allah ya ce he muka jarrabe su muka fifita shashinsu kan shashi da kuɗi muka fifita mumunai a kansu da menene da imani su kuma suka tafi da mulkin suka tafi da dukiya ɗin Allah ce to haka suke kallon mumunai kallo na reni to muka bawa mumunan talakawan marasa dukiyan da abin nan suka yi saurin amsa kira sai waɗancan suka fitinu da su suka fitinu da su sai abun ya zama toma waɗancan wata fitina da jarabawa ta ya za a yi mune manya a gari kuma a ce wai muhammadu ba mu zai ɗauka ba ya ɗauki waɗannan to su sun amsa su yi imani ne eh liyaqulu domin su rika ce a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina yanzu waɗannan da Allah kalle su wai su ne za a ce wai Allah ya musu baiwa ya fifita su sama da mu eh kalli rigan wannan da Allah kalli faso kalli kafan wannan kalle shi kalli yadda yake tafiya a bushe ba abinci a jiki ba kaza kaza wai su ne za a ce wai Allah zai fifita su sama da mu haba ba zai yiwu ba ba yadda za a ce wai waɗannan wai inda suka dosa nan ne shirya mu inda muke dosa ba nan ba ne shirya ba yadda za a yi haka kullum suna auna su suna mantawa da ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ila ajsamikum ko kuma menene wala ila libasikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum bi ma'anal hadis Allah baya jojin in mutun da wai kalan jikin shi ko ni'iman jikin shi ko tufafin jikin shi ko kuma kudin shi ko kyawun suran shi Allah yana kallon abin da ke me zukatan mutane inna akramakum indallahi atqakum kawai ba wai jiki bane ko tufa ko tsari ko kyawun sufa shi ne Allah yake kallo sam to su kullun suna cewa ba yanda za a yi inda waɗannan suka yi a ce nan ne daidai su kuma manyan gari masu duke da mulki a ce wai inda suka dosa wai nan ne kuskure ba bayyuwa haka kullun suke abin nan kamar yadda zuwa cikin suratu maryam wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil na amanu ayyul ne khairun maqaman wa ahsanu nadiyan idan aka karanta musu ayoyin Allah bayyanannu su yi imani ana kiran kafiran sai su kafiran masu dukiya da masu mulki sai kaji suna cewa ayyul fariƙaini a duma between the two parties mu masu kuɗi da masu mulkin da waɗancan mumunan talakawan ga sunan a duba mana ayyul fariƙai ne khairun makaman su waɗanne ne suka fi mukami da wato jin daɗi a duniya wa ahsanu nadiyan a zo a duba ma wajen zamansu nadiyan inda ake haɗuwa a zauna kamar majalisin waɗancan da majalisin waɗannan a zo a duba mana mu namu idan ka zo inda muke hutawa to naman kaji ne da fruit ‘ya'yan itace ne da ayaba da apple da kayan drinks da kala-kala su kuma ku je inda suke haɗuwa ku zauna mai za ku samu eh? sai a tsallake mu a ce wai mu ne akan ɓata waɗancan ne akan daidai ba zai yiwu ba ne kawai haka suke cewa sai Allah ya maida musu martani ya ce wa kam a halakna ƙablakun min karnin hum ahsanu afafan wa ahsanu ri'iyan Allah ya ce mutane nawa ne gabaninku muka halakar da su wanda sun fi kuma kayan kawa na gidaje da ɗaki da wajen zama da tufafin sawa da komai ma sun fi ku wa ahsanu ri'yan sun fi kuma kyakkyawan kamanni ma nawa ne muka halakar ba dukiyan bane take halakar da mutum da mulkin yake halakar da mutum kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna eh baya dan adam bai to dan ta'adda ai mai bijira Allah sai ya ganshi ya zamanto mawadaci idan kuma ka je cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ce wa qala lahum nabiyyu lokacin da suka ce ah, alam tara ila al mala'i min ba'di musa min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyi lahum malikan nuqatil fi sabilillah a turo musu jagora za su yi waɗansu mutane ne bayan mutu annabi isa cikin ah, annabi musa daga banu isra'il suka ce a tura musu jagora komanda da zai jagorance su su yaki kawai su yaki su yaki su jaluta aka ce fa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqalu bala wa malana alla nuqatila wa qad fi sabil wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina me zai hana mu yaki Allah ce idan aka turo muku komanda jagoran za ku bishi ku yaki suka ce tabbas me zai hana mu yaki shi na an kore mu an kona mana gidaje an fidda mu daga garuruwanmu an kashe mana ƴaƴanmu eh me zai hana mu yaƙi can falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum yayin da Allah ya wajabta musu yaƙin sai suka juya ba suka ki su yaƙin illa qalilan min sai ƴan kaɗan kawai shine inda muka karanta can ko yana nan gaba inda annabi Musa yace ce Allah ya ce su shiga wannan garin eh aka inna la eh, Ah, Allah ya umurce su shiga baitul maqdis ko kuma wannan garin suka ki suka ce izab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun can dai annabi ah, wannan shugaban nasu yace to wa qala law nabiy inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan tunda kun roki a baku jagora sarki mayaki wanda zai jagorance ku ku yaki to Allah ya zaba muku taluta malikan ga taluta na an zaɓo shi ya zamanto komandanku suka ce a'a anna ya kunu lahul mulku alaina ta ya za a ka ɗauko ɗan talaka ya Allah ka ce shi ne za ka ɗora mana ka yi imposing nashi a kanmu a matsayin shugaba komanda wa na hannu a haƙƙu bil mulki minhu mu ne nan muka fi cancanta a bamu wannan mukami ya Allah shi wancan fa walam yu'ata sa'atan min mali ko kobo talaka ba wani dukiya da yake da shi sam ba dukiya kullum suna joji in an tashi ba da abu a bawa mai dukiya kawai eh mai dukiya yan mai dukiya ƴaƴan masu dukiya kar abun ya rika wuce nan duk abin da za a bayar yan masu mulki da masu dukiya a rika bayarwa anan yace to ni dai ku kuka yi addu'a Ƙala sai ya ce, To, inna laha astafahu alaikum, Allah dai ya fifita shi ɗan talakan ne, mara kobon ne mara dukiyar nan amma inna Allah astafahu alaikum Allah yau ya zaɓe shi sama da ku wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi abinda bai wanda Allah ya masa ba ta kuɗi bane baiwan kwakwalwa da ilimi da jaruntaka ta jiki shine Allah ya bashi ilimi ai shine ba kuɗi ba shine Allah ya bashi in kana da ilimi za a kwana ana tsaronka in kana da kuɗi kuma kai za ka kwana kana tsaron kuɗin ka hana idonka bacci kana tsaron kuɗi yanzu duk wanda ya fi mu kyakkyawan mota a nan to da ana tafsirin hey kaga ya dan yi haka ya dan yi haka ya zauna ina fata kaga yana ta leka hankalin shi da'iman zuwa ga wannan abun kar a taɓa shi ina fata an gane ko to kullum malamai suna ce in kana da dukiya to kai ne za ka yi ta tsaronta ka hana idonka bacci kar a zo a sace in kana da ilimi kuma kai ne za a yi ta tsaronka ka yi ta baccinka babu wata matsala dukiya an zo rana ɗaya za a sace shi ka talauce ilimi ko ba ta yadda za a sace shi ba ta yadda za a sace kana yawo da kayanka duk inda kake duk inda kake kana yawo da shi ba mai zuwa ya ɗiba wancan in kana bayarwa zai ƙare shi kuma ilimi demo kake ba da shi demo kake ƙara menene kake ƙara shi ta haka malamai suka ce ta kaga ya ce wa za ta rahu basatan fil ilmi wal jis Allah ya ba shi ilimi da jaruntaka na jiki kuma wallahu yi uti mulkahu man ya sha Allah shi ke ba mulkinsa ga wanda ya so ba mai dictating wa Allah ya ce wa Allah ai wane wane ya dace ka ba ba wane ba mu duba kafirai lokacin zamanin manzon Allah su ma wa qalu lan nu'mina laka ya muhammadu ba za mu taba yin imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an e sai ka maida mana arabian island jaziratul arab ƙasa mu ɗin sai ta zamanto ƙasa ce mai karɓan shuka mu ga ƙoramai da koguna kawai a cikin desert ɗin nan mu ga inabi ya fito gaba ɗaya au ta kuna laka jannatun min nakhilin ko mu ganka kana da gona taka ta musamman ta dabino wanda ba, ba, ma wanda za a kwatanta ta da ita Wana, wa inabin mu ganka da gonakin inabin da babu wanda zai kamo naka fatufajjiral anhara khilalaha tafjiran kuma ya zamanto koramai suna bubbuga wai a desert fa sai an maida musu desert ta zamanto waje waje mai yabanya suka ce ko kuma autus kita samaa alaina kisafan ko kuma ka yanko ka ce wani bari na sama ya yanko ya rubta a kanmu ka duba fa kafiri fa eh, auta atiya bil mala'ika billahi wal mala'ikati qabila ko kuma in ka tashi zuwa din ka sauko mu ga Allah ya sauko kana biye da shi mala'ika jibilu yana biye da kai e ku zo nan ku mana wa'azin in kai wa'azin sai Allah ce e tabbas ni na aiko shi he jibilu ya ce e ni ina shaida ka zo kai da Allahnka da kai din da mala'iku in za ku mana wa'azin suna tsaye mu gan ku ƙarara mu ga wanda ya aiko kan da kai da aka aiko da shi wanda ya sauko maka da wahayin mala'ika jibrilu ku zo a gabanmu in za ku mana lecture kullum ta high table kenan ka duba kafirai fa eh kamar in su musulunta wani ne zai shiga aljanna ba su ba to kullum a haka suka ce idan wannan bai samu ba au kuna laka baitun min zukhrufin ko mu ga gidanka gaba ɗaya don ka tabbatar mana kai annabi ne mu ga gidanka gaba ɗaya na gold ne bai kamata a ce kai manzo ne na Allah kana gina gida da mud and clay taɓo da yumɓu irin yanda muke yi ka gina irin wannan ya kamata kai manzo ne na Allah gidanka ya zamanto na zinari ne gaba ɗaya autar kafin sama'i ko ka tashi ka hau sama yanzu muna kallon ka kai walan nu'mina luriquyika ko da ka hau ma ba za mu yadda ba ne <laughs> hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu ka saukar mana da littafi special musamman namu wanda za mu karanta ku duba irin abubuwan da suka nema shi yasa a can farkon suratul an'ami Allah ce walau nazzalnahu nazzalna alaihim kitaban ko a falamasuhu bi afiqir tasin falamasuhu bi aidihim da mun saukar musu aka ba kowa ya taba shi haka yaji yanda yake littafin da sun ce sihirun sihirun mubin da sun ce karya ne sihiri ne da suka gama jera manzo Allah abinda suke so sai Allah ya ce ka gaya musu kul ka gaya musu subhanallah Allah ya tsarkaka hal kuntu illa bashar rasula ni ba kowa bane face mutun ne irin ku kuma manzo ne kawai to su kullum suna ganin babban mutun shi ya dace a cikin suratu zuhr wa qalu launa nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa wannan qur'anin da aka tashi saukar da shi maimako a zaɓi mutum minal ƙaryataini aidha from makka o madina qaryataini waɗannan manya-manyan birane me yasa ba a nemo rajulan aziman babban mutum mai kuɗi mai mulki sai aka zaɓo maraya muhammadu maraya talaka ba komai don me yasa za a yi haka duk makka da madina karyatai ne dinnan a rasa mutum azim da za a ba ƙur'ani sai muhammadu talaka to shi kullum kafiri abinda yake wayin din abun nan material mu ma a kwakwalen mu haka ne in kana da kuɗi kai ne mutum eh da kace da kace rana ta fito ta nan za a ce <laughs> wallahi tallahi alaji ni ma na ganta <laughs> wallahi ai da asuba jiya ina fita na ga ta bullo ta nan wallahi wallahi da ya ce ta gabas ce eh eh wallahi ta gabas kai na so in fada dama tauraro na gani a tanan haka zaka ji eh na fata an gane to in kana da imani da imani in kace ta ya fito kace a alaji baka gani ba dai wani abu ka gani dai ni zan yi magana ya ce kai din mana ya rana ta fito anan ka cewa mutane alaji kace ta yamma ai ni din ma yace kai din mana rana ta nan ta fito Ha? Ah, to wata ya ce haka kawai in kana da imani haka za ka tarar abubuwa suke tafiya in kana da kuɗi kai ne mai faɗan magana a ji kai ne mai neman aure da za a bawa kai ne mai tsaya a zaɓe yanzu yanzu a zaɓe ka ba ɓata lokaci saboda za ka watsa a karɓa kai kuma da baka da komai babu wani abu da makamantansu haka za ka tarar shi yasa malaman hikima suka ce ya ce ka ga ɓarawo ɓarawon kuɗi da ɗan fashi shi yake neman ka yake neman gidanka yake targetin yake targetin ina mai kuɗi ina mai kuɗi ina mai kuɗi ya je maka sata ya ce amma ka ga ɓarawon ɗan siyasa kai ɗin kake nemo shi kai kake tashi ka zaɓo mai maka satan ko ba ku gane abinda malaman hikima suka ce mai maka satan kai kake fitowa ka zaɓo shi da kanka amma shi kuma ɓarawo na gasken shi ke neman ka ma satan amma kai ɓarawon da zai maka sata ɗan kai kake fita ka nemo shi da kanka ka zo ka ce ai Allah zai kawo mu 2009 billahi da an ce waye ce kai ka ka zabo din haka zaka tarar kullun idan mutum mai kudi shine mutum shine mai fada aji shine mai yanke hukunci kowane iri ya zauna ba a ja ba a kaza haka kafiri yake haka kafiri yake na fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am eh, mun gama da wannan wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din ko liyaqulu haka Allah ce muka fifita mumunai da imani sama da kafurai domin kafuran kullum su rika musu shagube su rika musu zinɗe suna ce yanzu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina wai yanzu waɗannan su ne Allah ya fifita sama da mu wai yanzu waɗannan Allah su ya zaɓo ya ba su imanin nan ya ba su alƙur'anin nan Allah ya ce a ah, alaysa Allahu bi'alama bishakirin shakirin eh ba Allah ba shi bane ya fi sanin mai gode masa ai mai godewa Allah Allah da shi yake kawai wanda baya godewa Allah kawai aje can Allah ya ce manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina ya Muhammad waɗannan wanda suka yi imani da ayoyinmu da kafiran nan suke ce ka rabu da su ka kore su ka daina zama da su eh, ka daina hada majalisi da su in kana so su musulunta to duk lokacin da suka zo wajenka ya Muhammad waɗannan mumunan musulman da ake ganin su ba komai din ba ka tashi maza faqul salamun alaikum ka tashi ka tarbe su ka ce musu salamu alaikum marabanku sannunku da zuwa bisimillah ku zo mu zauna ka karbe su da mutunci tashi ka karbe su hannu bibbiyu ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ka nuna musu Allah ya rubuta wa kansa rahama ya wajabta wa kansa rahama annahu man amila minkum su'an cewa duk wanda ya aiki na kuskure a tsakaninku bi jahalatin ta hanyar jahilci da rashin sani sun mataba sai ya tuba ya tuba ka gaya makafuran duk wanda ya kafurci ko su mumunan duk wanda ya kuskure ya aikata wani abu a bisa rashin sani daga yanzu da ya ji wa'azi sun mataba ya tuba ga barin kafurcin ko ya tuba ga barin zunubin da yake yi wa aslaha ya gyara to fa annahu gafurur rahim a sanar da shi Allah mai gafara ne mai rahama ne mai karban tubansa ne ina fata an gane ko amma mutumin da yana ya saɓi Allah ya aikata laifi yana da ilimi yana sanin cewa wannan laifin ba kyau haramun ne Allah ya haramta kada a yi yana sane ya aikata kuma ya mutu yana haka to Allah baya karɓan tubansa amma mutumin da da yake aikata a abu ayyuka out of ignorance wato ta rashin sani rashin ilimi sai ka zo ka same shi wani ba kyau fa ce subhanallah wallahi ban sani ba sai ya tuba ya dena ko kuma yana kafurcin aka zo aka masa wa'azi ya ce a'a ai ni ban san abin muke din nan ba kyau ba yi ban san da zuwan muhammadu ban san musulunci na haka yake ba ya musulunta ya tuba ya gyara to Allah yana yafe masa abin da ya aikata lokacin kafurcin nan ya wuce Allah ya yafe masa kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratun nisa yace innamat tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika atubu alaihim wa ana wa ana tawwabur rahim wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أتدنا لهم عذابا أليما tuban da Allah ya ce nike karɓa shine tuban da mutum yake abu a bisa rashin sani daga ran da wani ya zo ya masa wa'azi ya masa gargaɗi ya ce ya bari ya ce ya bari to Allah ya ce waɗannan su ne nike yafewa amma wale sati taubatu ba na karɓan tuban mutumin da ya amaluna ati. suna ta aikata ta'asa da barna a doron ƙasa cin amana sata wasa da sallah wasa da ibada bijirewa Allah a yi ta mai wa'azi ya ƙi gyarawa wa'azi ya ƙi gyarawa ya ji hudu ba ya ƙi canjawa ya ji duk gidajen tv ga suna ana wa'azi majalisin malamai ne menene duka ya ƙi hatta a hada humul mautu sai ran da mutuwa ta zo ma mutum ya fara irin min sharin mutuwan nan ya ce to daga yau na daina yana fa irin a idza balagatil hulquma dinna rai ya zo har makogoro duk gabobin sun kakkare saura ya zo makogoro za a zare wai ranar ne ya ce eh ai daga yau ba ni ba giya insha allahu na tuba astaghfirullah daga yau ba ni ba kaza ba kaza Allah ce ban karban tuban waɗannan an kai point din da ba a karban tuban mutum shine rai ya zo ina makogoro za a zare Hakanan ma mutum nabi walalladhina yamutuna wahun kuffar Hakanan wanda suka mutu akan kafirci sai da aka tada su gobe kiyama suka ga wutan jahannama suka ce astaghfirullah astaghfirullah Allah mun tuba mun daina ina tam ya kure na uku shine lokacin da rana ta fito daga mafadanta an rufe kofar tuba duka an rufe to Allah ya ce duk wanda ya aikata ni Allah na rubuta wa kaina rahama ni mai rahama ni in Allah duk wanda ya aikata abu a rashin sani ya zo ya tuba ya ji wa'azi ya gyara to ni Allah ina tabbatar masa zan gafarta masa kar mutu ya cire tsammani daga rahamar Allah kar wani zunubi da ka aikata tsakaninka da Allah girmansa girman zunubin ya tsorata ka ka cire tsammani kwata-kwata ana magana aljanna ce ka ayya Allahu akbar ai wannan sai dai amma ni mukam mukam ina ni na sa da na aikata kawai kar wani girman zunubi anan ya tsoratar da mutu ya cire tsammani daga Allah wai yawan shekarun kana aikata abun ko yawan jama'a da ka kashe ko yawan yara da ka yanke musu kai ko yawan mutane da ka ce ko yawan kaza yawan kaza kada ya tsoratar da kai babban abin da kake so ake so ka tuba in ka bari ka yi nadama shi Allah zai biya maka zai lamunce in haƙƙin jama'a ne zai biya maka gobe kiyama na'am wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbi wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin Allah ce mutum abinda ake so ya tuba ya dena din ya kyautata zato ga Allah wani ya kashe rai casa'in 99 fa ya hada da wani babban malami ya zamo na ɗarin kuma Allah ya gafarta masa ya karbi tubansa rai ɗari ya kashe to ka gani wani bai kashe har wannan ba in ka kashe har wannan ɗin wanda ya gafarta wa ɗari zai gafarta ma wanda ya kashe dubu domin Allah wasi'ul maghfira gafaran Allah yalwatacciya ne ya ya ya ya ayyuhal ladina asrafu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala la taqnatu min rahmatillah ce ya ku bayina da kuka zalunci kanku da sabo kada ku kuskura ku cire tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ni Allah ina gafarta zurban bawa na gaba ɗayan su inna huwal ghafur rahim ni mai gafara ne mai rahama inji Allah subhanahu wataala ni mai gafara ne ka roƙe ni kawai ka daina zan gafarta maka Allah ya bamu garanti ya bamu tabbacin haka Allah ce wa kazalika ir wannan bayanan da kuka ji inji Allah haka nan ne nufassilul ayati nike bayyana mutane ayoyina dalla dalla daki daki daki wali tastabina sabilul mujrimin domin in bayyana mutane hanyan bata da hanyan tsira in bayyana mutane tafarkin batattu tafarkin kafurai domin su kiyaye in bayyana musu tafarkin mumunai ta farkin tsira domin su samu su bi su tsira a gobe kiyama na'am gaya musu ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam inni nuhitu ni Muhammadu an hana ni an a'abudan ladina ta da'una min dunillah ni aƙidata ta hana ni in yi tarayya da ku wajen bauta ma gumakanku da kuke bautatawa kul kuma ka gaya musu la attabi'u ahwa'akum zan taɓa biye ma son zuciyanku ba qad dalaltu idan idan har na kuskura ni annabi Muhammadu zaɓaɓɓen Allah da ya zaɓe ni kaɗai tashi, shi isar wa mutane saƙo sannan kuma a ganni ina tarayya da ku wajen bauta wa gumakanku nan sannan a same ni ina bin son zuciyanku ba wai wahayin da Allah ya aiko mun ba to in na zamo haka tabbas qad dalaltu idan lalle tabbas na zaman to batacce wa ma ana minal muhtadin kuma bazan taba zaman to cikin shiryayyu ba don mutumin da aka ba shi shiriyan Allah wahayin gaba ɗaya ya jefar da shi ya bi son zuciyar mutane ina ne zai samu wani shiriyan da ya fi na Allah da zai shiryar da shi babu to in na yi haka lalle na ɓata kaga lakum dinu kuma waliyar dini ya tabbata anan, in aka buga aka buga suka ki su je can su yi addini su kai kuma ka tsaya a naka yawa wajen aƙida da ibada ba wasa kawai tsakaninka da kafiri ya je can abin da ya shafi harkan ibadansa ya yi kai kuma ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai sai ku haɗu a sauran hakokin haƙƙin makwabtaka sai ku haɗu a nan kasuwanci sai ku haɗu a nan ina fata an gane ko a ziyarce-ziyarce sai ku haɗu a nan ayyuka na tarayya na gwamnati sai ku haɗu a ofis amma addini a alakum dinu kum waliyadin akwai inda Allah ya taka musulmi burki babu wani wai wasa ko kuma wani kawaici akan addini kafiri ba za ka taɓa burge shi ba ne ya tsaya can a inda yake in tsaya a nan in aikin gayya ya zo na anguwa sai mu haɗu in za mu yi banga a anguwanmu gaba ɗaya sai mu haɗu a banga yawwa idan sharan anguwa ko kwasan kwata ya zo sai mu haɗu a nan haƙƙin makwabtaka sai ta haɗa mu haƙƙin zamantakewa na kasuwanci sai mu haɗu a can in na kawo kaya ka saya nima in ka kawo un saya in ka gina gida ya mun in kama haya in na gina ya maka ka kama haya ai akwai wurare da yawa da Allah ya haɗa mu da su amma wajen addini ba a wasa da shi domin za ka yi wasa da lahiranka ne gaba ɗaya in kai saka ce addini za ka yi wasa da lahiranka ne aljanna za ta kuɓuce maka ina fata an gane ko wannan shi ne Allah ya ce ƙul ka ƙara tabbatar musu ya Muhammad inni ala bayyinatin min rabbi ni muhammadu din nan da abinda nazo da shi ni ne akan tafarki bayyananne mafi dacewa min rabbi wa kazzabtum bi ku kuma kun karyata ni ni ne akan gaskiya ku kuma kun karyata ma indi ma tasta'jiluna bihi ni bani da abinda kuke saurin roƙona in kawo muku shine duk inda suka zauna ce to Muhammadu in kai kana kan gaskiya ka tabbatar kan gaskiya kai ka ka mana azaba yanzu ta gama da mu in kunta mina sadiki aw tuskita samaa alaina kisafan in kana hadha huwa alhaq min fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim inda gaske ne abinda ka zo da shi kai ne kan gaskiya sama ta bude yanzu gaba daya a mana ruwan duwatsu na jahannama a yi shi yanzu in kunta mina sadiki a wi'itina bi azabin alim in ruwan duwatsun nan na jahannama ba su samu ba duk wani available azaba a saukar mana da ita yanzu in kunta mina sadiki kai in ba haka in wannan bai samu ba ka wa Allah naka ya yanko wani sama bangare na sama haka wani yanki na sama ya rubto mana ko a mana girgizan ƙasa to ka ce musu ya Muhammad ma indi ma indi ma na bihi ni bani da fawon abinda kuke gaggawan a muku din ne ban da fawon shi ban da karfin shi ba nawa bane ba ni bane mai yi inil hukmu illa lillah hukuncin saukar da wannan yana wajen Allah ne ya qussul haqqi shi Allah dai yana fada muku gaskiya yana tsage muku gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine mafi alherin mai tsage gaskiya ya fada ta yanda take kul ka gaya musu ya muhammad lau anna indi ma tasta'jiluna bihi wallahi da abinda kuke gaggawan a sauko muku da shi kuke damuna din nan da a ce a hannuna yake ni muhammadu la qudiya bai ni wa ni da tuntuni na sake abin wallahi a raba gari kawai ko kai ne fa Allah kafiri ya ce maka in qur'anin nan da kake rike da kai musulmi da gaske ne ka ce wuta ta bullo ta kona mai gaskiya da Allah ba za kuma wutan tana hannunka da Allah ba za a sake ta ba tuni akwai wanda na jima ya ce wallahi da a ce kahon nan na kiyama a hannun shi yake da tintin ya busa wallahi a tafi can a yi hisabi shi yana gaggawa ne kunga da yake a hannun Allah ne to sai wancan ɗin kaga Allah ya shirye shi kuma wanda kake gaggawa a hura a je can shi ya tafi jahannama Ka je kai karo da shi aljanna haka al'amari yake kafirai na suka kashe sahaban manzo Allah a wajen yaki amma a gobe kiyama kuma ka same su tare a aljanna Allah ya shirye su sun musulunta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi Allah yana dariyan mutum biyu mutum biyu kamar ya ya rasulullah eh yace mutum ne musulmi ne aka je yaki kafiri ya kashe shi ina za shi shi musulmin aljanna yayi mutuwan shahada ana nan ana nan bayan ya daɗe da mutuwa Allah ya shirye kafirin ya zamanto mumini salihi kaniti ya zamanto komanda ma mayaki na musuluncin ma ya je wani yakin shi ma wani kafirin ya kashe shi to sai an zo shiga aljanna ha musulmi yana kofa aljanna zai shiga sai ya ga ah ga kafirin nan da ya kashe shi shi ma zai shiga can. ya haka nan kake ne kuwa ka ya ce kai ma ya ya ce to ya haka kai wace to ya haka maza Allah ce Allah yana dariyansu a lokacin wanda ya ɗauka kawai shi ai shi ne zai nan wance ya yi aljanna a ya yi jahannama Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi to Allah manzon Allah ya ce da abinda kuke roƙan nan a saukar muku da shi na bala'i da musiba da wuta da ruwan duwatsu ko a rubto muku da sama ka ce musu ya muhammad walla da a hannunka yake amuru bai baini wa bai na tuntuni na na sake kawai an yi hukunci tsakanina da ku sai dai wallahu alam Allah shi ya fi sanin azzalimin wanda suke azzalimai Allah da yakan dakanta wa mutum baya gaggan halaka shi watakila ya shiryu nan gaba wannan yana daga cikin rahaman Allah da lutufinsa Allah ubangi ya samu cika da imani ya mana muwafaka za mu dakata nan karanta tambayoyi nawa ba Mm. <coughs> Assalamu alaikum malam menene hukuncin bacci bayan sallan asuba <coughs> babu wata matsala kawai e ka yi ibada da dare ka gaji an yi sallan asuba ka dan kwanta babu wani abu cewa yana sa talauci yana sa menene an hana sai dai kawai lokacin eh, fita ne da wuri-wuri aje a nemo abinci kawai waje allan nahara ma'ashan mun sanya muku fitowar rana yi ne kawai lokacin neman abinci saboda kar a zamanto kasala mutum ya kwanta ya ta bacci kawai amma babu wani laifi don ya yi bacci bayan asuba gaskiya assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya amin malam ina a karatu ne a ƙasan waje sai na yi tambaya kan sallan ƙasaru wasu sun ce zan iya yin ƙasaru har na dawo hutu wasu kuma sun ce ba zan yi ba to menene abin nan ina neman ƙarin bayani in kana karatu a ƙasan waje za ka rika cika sallah ai can ne gidanka yanzu cinka da shanka da gidanka da komai ai a can yanzu in ka zo nan hutu ma za a ce oyoyowa ne ya zo ba za a ce ya dawo ba ai saboda an san za ka koma inda kake saboda haka a ce ka naɗe shekaru kana shekara hudu kana karatu a ƙasan waje kullum ƙasan kullum kai a ɗaki ga central mosque a makaranta ina fata an on your way hanyanka daga can ta zuwa nan din ne in kasaru ya kama ka sai ka yi in ka zo nan kuma sai ka cika saboda haka can ne gidanka tanye abincinka tanye majoritin rayuwanka yake ai komai naka a can yake amma mutumin da ya je course na dan sati ɗaya na dan sati biyu haka zai je ya da zai je ya da wannan in suna da yawa in group sai su rika kasaru in kuma shi kadai ne sai yayi hakuri kawai ya rika jona masallatai don ya samu ladan ladan jam'i kada ya dunkule a ɗaki kullun shi yana nan a zaune shi ƙasaru yake ga masallaci dab da shi a kan hanyanka na tahowa ɗin nan shi kenan in kuna da yawa ku yi ƙasaru in kuma kai kaɗai ne in sallan ta kukuce maka nan sai ka yi ƙasarun kawai assalamu alaikum mala ina so ka yi mun ka yi wa wasu cikinmu musulmai kenan a wasiya ko kuma nasiha yan uwa izgilanci domin yin koyi da sunan manzon Allah kaman barin gemu dage wando sai ka ga masu izgilanci suna to a takaice dai idan musulmi ya bi umurni ya yi wata shiga da musulunci ya umurce shi ya yi ta ko ya fita a wani kamanni da musulunci ne ko sunna ko aya ce ta ce ya yi haka kai kuma da baka yi kana masa izgili kana dariya to mutum ya kafurta. Allah ne ya faɗa mutum ya Ka kai dariya ko izgilanci da wanda ya barge mu kai dariya ko izgilanci da wanda ya ɗage wandan shi to duka irin waɗannan mutum yakan zamanto kafiri domin Allah ya ce kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tasta'zi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin nu'adhib ta'ifatan sai kaga mutu yana dan abin nan musamman ma wani sai yan film ko yan drama sai kaga mutu yana wani isgili da sallah wa alaikum assalam ya sa wani abun nan wai shi irin gashi wani ai ustazu taqi menene kaga yana yana wani make murya wai yana ansa sallama don a san shi ustaz ne ko ya baro ni irin gemu haka ya subhanallah ya menene ko abin nan ko ya zo sallah wai ya zo sallah ana nuna sallah ustaz ko kuma ana wani hira ya datse sallan ya sa baki wai ai kaza kaza duk irin wani abu na musulunci kar mutu yayi wasa da shi eh idan aka tambaye su la yaquluna ma kunna nakhudu wa nal'ab idan ka tambaye su me yasa wani kake irin wannan wai ai muna wasa ne muna dan wasa ne kawai na dan raha na menene Allah ce abillahi wa rasuli wa ayati da ayoyin Allah da sunnan manzon Allah da da shi Allah ne ya zama abun wasa abin drama to la tastahzi'u la ta'taziru Allah ce ba ku da wani excuse kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan kun yi imani idna afu an ta'ifati in har za mu yi ma waɗansu afuwa to sune wanda suka tuba to akwai wanda ba za su tuba su bari ba to nu'azzib ta'ifatan waɗancan kan mun san ba za su bari ba za su mutu akai to sai mun musu azaba gobe kiyama ba a izgili can mun karanta a baya Allah ce la tattakhidhu alladhina takhazu dinakum la'iban wa lahawan mun karanta a baya Allah ce kada ku kuskura ku riki mutanen da suka rike addinin ku a matsayin abun izgili da abin wasa wa idza nataytum ila salati ittakhazuha huzwan idan kuka tashi yin sallah suna daukan ta izgili Allah ce kada ku kuskura ku dauki waɗannan wasa da addini ba kyau in baka barin gemu to ka bar mai yin karkai laifi biyu kai baka barin ba kuma ka zo kayi ma wanda ya bari izgiri laifi biyu ne gara ma ka rika yi cewa a akram kalla a samu addu'a in Allah da very soon zan fara bari gara ka labe da wannan amma ka rika sukan masu yi wannan hatsari ne Allah rufa mana azi Allah ƙara malam lafiya amin don Allah malam menene hukuncin wanda ya ajiye biro a kofi a matsayin sutura a kofi ko a kofa na ji a kofa eh ok sutura in bai samu sutura ko bayron ya ajiye haka ko ya ginda ya shi haka ma yayi domin a waje ne ko layi ka ja a kan ƙasa haka kasa a matsayin sutura yayi so bayro yayi ko ka ajiye littafi yayi duk abin da ka aje yayi ko hulanka ka cire ka aje kai sutura da shi yayi da izinin Allah subhanahu wataala da fatan Allah ubangiji ya mana muwafaka za mu dakata a nan saboda kyamaran ta cika kasa da ya cika abin da za a ɗauka za mu ɗora daga kan guda ɗaya da ya rage اللهم عز الإسلام المسلمين أذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين muna roƙon Allah subhanahu wataala bi asma'il husna wa sifatil ula ya ba shugaban ƙasa lafiya Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya Allah ya sa ai abinda ya same shi ya zamanto kafara a gare shi a rayuwarsa Allah ubangiji ya bashi ladan kyakkyawan niyansa na alkhairi ga wannan ƙasa da al'umma ko da ya samu zartarwa ko da bai zartar da abinda yake so ba Allah yakan tada mutum gobe kiyama a bisa niyan shi Allah ya tada shi a bisa kyakkyawan niyan shi gobe kiyama Allah ubangiya mana muwafaka ya bawa kasan mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ubangiya yawa musulmi albarka ya ba su rinjaye ya bawa sunnan manzo Allah rinjaye akan bid'a ya bawa tauhidi rinjaye akan shirka ya bawa musulunci rinjaye akan kafirci bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ya karɓa mana ibadanmu da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu fara tahajjudi ga wanda suka saba yin tahajjudi a wannan masallacin za mu fara yau insha Allah bayan wannan akwai wani bawan Allah eh, ina jin kwana hudu kenan mota ta bige shi yana aiki a kusa da nan kaninsa mota ta bige shi ana aka kai shi asibiti to ana nan ana nan bayan kwana hudu kuma sai mafitsaran shi ta toshe da kuma fitsari baya fita za a yi aiki wajen dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu dan 44 aka ce ba su da hali so e, eh, bayan Allah yake neman taimako ya kawo takardunsa ya kawo receipt mun san shi kuma mun san da laluran ga wanda za su taimaka kofa a buɗe take mu samu mu fidda wannan dan uwa namu daga irin wannan yanayi na azabtuwa da yake ciki Allah ubangiji zai sakanta mana mu ma zai rufa mana da izinin Allah subhanahu wataala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.